A ranar Alhamis ɗin nan ne aka cika wa'adin mako ɗaya da rundunar sojin Najeriya ta ce ta baiwa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger da ke tarayyar Najeriya da su miƙa makamansu ko kuma su haɗu da fushin hukuma. To sai dai bayanai sun nuna cewa har ya zuwa wannan lokaci babu wani ɗan bindigar da ya mika makaminsa sannan ana ci gaba da samun ayyukan sace jama'a a yankin arewacin jihar Niger. Alhaji Hussaini Bosu shine mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya da ya ce mutanensu sun fi shan bakar wahala a yankin. To gaskiya fi sabilillahi ba a samu sauki ba. Mu da kanmu muna da labarai iri-iri na game da sace jama'a da koran masu dukiya don haka ni wayannan ainihin yan ta'addan ɓata garin har fa yanzu ba wanda ya taɓa su amma mu abin da muke kira ga gwamnati haƙƙin ta ne fa ta kare rayuka da dukiyoyin jama'a yanzu daga kawuwa yanzu mutanen ku nawa kuke da labarin an sata a wurin ni daga lokacin zuwa yanzu wallahi tallahi ko jiya an sace mutane biyar a gidigori da dan mayana da nan kucirki mutanen da suke hannunsu yanzu a daji Allah kaɗai ya sani don haka mu muna ganin cewar wannan abun bai kamata ya ci gaba wannan fa dajin da ake cewa ba wani daji bane ba wani daji bane wanda yake kaman a ce sambisa wani daji ne takaitacce wanda hukuma za ta iya shiga ta binciki un da masu yin wannan abu shugaban karamar hukumar rafi da ke fama da wannan matsala gambo tanko kagara ya ce duk da yake an ɗan samu sauƙi kaɗan amma ko a ranar talatan nan da ta gabata 'yan bindigar sun yi awon gaba da wasu 'yan mata guda biyu daga ƙauyen kusharki 'yan mata guda biyu aka ɗauka mutanen da suka sace su sun goma shi babansu sun ce suna son miliyan bakwai ce shi bai da miliyan bakwai su je su rike matan nan su ɗauki nauyinsu sharaɗin da sojoji suka bada na wa'adi na mako guda barayin nan su zo su aje makamai kawo yanzu kun fara an san makamai hannun barayi a gaskiya ba a anshi kowane makamai ba amma daga gobe dama ya zama shine rana na ƙarshe kenan wanda yake sojoji za su shiga wurin nan za su anshi wannan bindigogin da ƙarfi da yaji gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen kawar da waɗannan miyagun ayyuka a saboda haka ne ma kwamishinan labarai na jihar mr jonathan batsa ya ce suna neman haɗin kan jama'a shi yasa muke kiran mutanenmu da hakimai da masu angwanni da kun gan waɗanda ba ku gane da su ba ba su cikin ku in ba za ka iya zuwa wurin dpo ba ka ga ma hakimi domin sai an haɗa hannu a ga mu ci ga wannan yakin so muna kiran mutanen da suke zama da ashiroro da kagara muna neman haɗin kansu mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya